صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwar ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan yammaci da fatan ina cikin koshin lafiya ga uban da muke dauke da su. Farko dai akwai labaran duniya bayan nan kuma na tafi da sauran shirin da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau za mu karkare da shirin nan na mu koyi harshen Farisanci. Amma kafin jin uban da na ambatan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Alhamis goma sha ɗaya ga watan Janairun shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu wanda ya daidai da ashirin takwas ga watan Jama'a Thani na shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar hijira ya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata a rana irin ta yau mustapha ahmad roshan ɗaya daga cikin masana ilimin fasahar nukiliya a ƙasar iran ya rasa ransa a lokacin da wasu suka yi wa isra'ila aikin leƙen asiri a ƙasar iran suka ɗana masa bam wanda kuma ya tashi da motarsa a cikin birnin tehran mustapha ahmad roshan shi masani na fasahar nukiliya wanda ya ta gagarumin rawa a shirin irin nukiliya an haifi shahid roshan a kusa da garin hamidan da ke kudancin ƙasar iran sannan kuma bayan kammala karatun sakandare ya shiga jami'a inda ya sami digiri na farko a fannin kimiyyar sanadarai wato chemistry bayan haka kuma ya fara aiki da hukumar makamashin nukila ta iran sannan kuma ya shahada ne tare da direban sa a lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa ofis a rana irin ta yau bayan nan kuma an kama waɗanda suka kashe shi wanda dukkaninsu sun tabbatar da cewa sun sami horo ne a isra'ila da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru goma da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha ɗaya ga watan janairun shekara ta alif ɗaya tara da goma sha hudu ariel sharon tsohon soja kuma ɗan siyasa a haramtacciyar ƙasar isra'ila ya mutu an haifi sharon a shekara ta alif ɗaya tara da ashirin da takwas wato watanni shida bayan da iyayensa suka yi hijira daga ƙasar rasha zuwa palestino wadda a lokacin take ƙarƙashin mamayar turawan ingila sharon yana ɗan shekara goma sha hudu da haihuwa ya shiga wata ƙungiya ta 'yan ta'adda yahudawa don korar falasɗinawa daga ƙasarsu daga nan kuma ya shiga aikin soja ya kuma shahara da kashewar zuciya a shekara ta 1970 ya zama ɗan majalisar dokokin haramtaccen ƙasar isra'ila wato kenneth sannan kuma ya zama firaminista tsakanin shekara ta 2000 zuwa 2005 sharon ne ya jagoranci kisan kiyashi da aka yi wa falasɗinawa uku a sansanin 'yan gudun hijira da ke sabra da shatila a ƙasar labanan a shekara ta 1982 sharon yana matsayin firaminista karo na biyu a shekara ta 2006 ya sami bugun kwalwa sannan kuma ya halaka a rana irin ta yau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 Labarun duniya mai karantawa sunti da farko muhimman kanunsu. Jami'an tsaron Iran sun gudanar da bincike da sanya ido da kuma kame sauran 'yan ta'addan da suka kai harin ta'addanci a birnin Kilmon na kasar. taron shugabannin kasashen jordan masar da falastinu ya yi watsi da wani yunkurin tilasta wa falastinawa yin hijira daga zirin gaza memba a kwamitin koli na siyasar kasar yemen ya yi tsokaci kan kudirin kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya na amincewa da kudirin amurka kan kasar yemen dangane da tsaron zirga-zirgar jiragen ruwa a tekun bahar maliya Yanzu kuma ga cikakkun labarun nan. Jami'an tsaron Iran sun gudanar da bincike da sanya ido da kuma kame sauran 'yan ta'addan da suka kai harin ta'addanci a birnin Kirman na ƙasar. ma'aikatar tsaron ƙasar iran ta fitar da sanarwa ta biyu dangane da harin ta'addancin da aka kai kan mutanen da ba su ji ba ba su gani ba a birnin kirman a daidai lokacin da ake gudanar da juyayin cikan shekaru hudu da shahadar kwamandan dakarun quds na dakarun kare juyin juyin halin musulunci na ƙasar shahidi laftanar janaral hajj kasim suleimani ma'aikatar tsaron ƙasar ta buga wasu sabbin hotuna da ta gano na ta'addancin lokacin da aka kai a birnin na Kirmon inda ta sanar da cewa ya zuwa yanzu an kama mutane 35 a lardunan Kirmon, Sistan, Balojistan, kurasan Razawi, Isfahan, teheran da yammacin Azerbaijan. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta yi maraba da matakan da ƙasar Afirka ta kudu ta ɗauka kan gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta fitar da wata sanarwa inda ta jaddada goyon bayanta ga matakin da ƙasar Afirka ta kudu ta ɗauka kan Yahudawan Sahiyoniya tare da bayyana cewa haramtacciyar ƙasar Isra'ila ta aikata laifuka daban-daban kan al'ummar Falastinu a cikin yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa sakamakon sakamakon cikakken goyon bayan da take samu daga wasu gwamnatoci ido rufe sanarwar ta iran ta yi tofan alatsi ne kan muggan laifukan yaƙi da yahudawan sahioniya da uwar gijiyar ta amurka da kuma magoya bayan su suke tafkawa kan al'ummar falastinu da yake matsayin nuna wariyar al'umma a fili don haka iran ta jaddada matsayinta na goyon bayan falastinawa a gwagwarmayar da suke yi na neman 'yanci daga bakar siyasa ƙasar daniya da babakere taron shugabannin ƙasashen jordan masar da falasɗinu ya yi watsi da wani yunƙurin tilasta wa falasɗinawa yin hijira daga yankin zirin gaza zaman taron kolin bangarori uku a birnin akaba na ƙasar jordan da ya haɗa shugaban masar abdul Fattah al-sisi da takwaransa na falasɗinu mahmud abbas da sarkin jordan abdullah na biyu ya tabbatar da rashin amincewa tare da yin watsi da wani yunkurin tilasta tilasta wa falasɗinawa mazauna yankin zirin gaza gudun hijira domin barin yankin har ila yau zaman taron shugabannin uku ya yi watsi da duwani yunkurin sake mame wasu sassan zirin gaza tare da jaddada wajabcin baiwa al'ummar zirin na gaza damar komawa gidajensu da kuma wajabcin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na ɗaukar nauyin da ya rataya a wuyarsu na aiwatar da ƙudurorin ƙasa da ƙasa da suke da alaƙa da warware rikicin Falastinu musamman ƙudurorin kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya da na babban zauren majalisar. Masu saurare kada a sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne daga nan Tehran. 'yan gwagwarmayan falasɗinawa sun kawo cikas ga kai koman sojin haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da tarwatsa tankar yakin su a garin hominus dakarun sojin izzuddin alkassam na bangaren sojin ƙungiyar hamas da na sauran bangarorin 'yan gwagwarmayan falasɗinawa suna ci gaba da ƙalubalantar sojojin mamayar yahudawan sahayoniya a gaza inda suke kai harin kwantan ɓauna kansu tare da tarwatsa tankar yakin su a lokacin lokacin da suke yin kutse a yankunan da suke zirin gaza yan gwagwarmayar na falisinawa sun tarwatsa tankar yakin sojin haramtacciyar kasar isra'ila da ke dauke da na'urorin kariya guda biyu a shiyar gabashin birnin Homs tare da konewarta kurmus Memba a kwamitin koli na siyasar Ƙasar Yemen ya yi tsokaci kan ƙudirin kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya na amincewa da ƙudirin Amurka kan ƙasar Yemen dangane da tsaron zirga-zirgar jiragen ruwa a tekun Bahar Maliya Muhammad Ali Alhuthi a cikin shafinsa na dandalin X duniya tana da masaniyar ƙudurin da kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da shi kan tsaron zirga-zirgar jiragen ruwa a tekun Bahar Maliya wasa ne na siyasa kuma masu 'yanci na duniya suna sanar da cewa amurka ce wacce take keta dokokin ƙasa da ƙasa alhusi ya yi kira ga gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta gaggauta dakatar da dukkanin har-haren da take kaiwa da suke kai ga rasa rayukan al'ummar falastinu saboda tauye haƙƙi ne da 'yanci da kuma zaman lafiya da tsaron yankin gabas ta tsakiya kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya amince ƙarshe da kuduri mai lamba 2,722 tare da samun goyon bayan ƙasashe goma na kwamitin amma ƙasashen rasha da china da algeria da kuma mozambique sun ƙi kaɗa ƙuri'ar Ƙasar yemen dai ta hana zirga-zirgar jiragen ruwan haramtacce ƙasar isra'ila da duk wani jirgin ruwa da ya dakon makaman yaƙi ga yahudawan sahayoniya domin taimakawa a yaƙin da ake yi kan falasɗinawa Ƙarshen labarun duniyan kenan. Tuma da laban da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin da zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau.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 a yankin da ake fatan samun dawamamman zaman lafiya da zamantakewa mai kyau tsakanin juna. Hassan barka ne ke muku lalimar habin a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tomarilla, ƙungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afirka wata ƙungiyar sa kai ce da yanzu haka take samun karbuwa a ƙasashen Afirka da dama a cikin ƙanƙanin lokaci da kafuwarta. Ƙungiyar na mayar da hankali ne wajen gudanar da ayyukan taimako da haɗa kan matasa wajen gudanar da ayyuka na gari da kuma wayar musu da kai a yankin da ake fatan samun dawwammamen zaman lafiya da zamantakewa mai kyau tsakanin juna. Ayyuka na gari na daga cikin tsarin ajandar da ke gaban wannan ƙungiyar ta gwagwarmaya ta masu kira da sauran rediyo ta Afirka da tuni ta kafu a sassa daban-daban na kasashen Afirka a sassa daban-daban na kasashen Afirka da suka haɗa da Najeriya, Ghana, chadi Coast, kamaru burkina faso gambia da kuma a jamhuriyar niger inda nan ne aka yankewa kungiyar cibiya malam alkasum baba liman ahar shine shugaban kungiyar ta ƙasa a jamhuriyar niger kana kuma na reshenta a jihar agadis da ke arewacin ƙasar ga kuma ƙarin bayanin da ya yi mana na san wasu sun yi tambaya ta kungiya masu kira da sauraron radiyo ta afirka wasu ita maha kama akwai radiyo ce ta afirka guda a radiyoyi ne kamar maye manyan radiyoyi su bbc kamar su radio iran su rfi da sauran radiyoyi na masu zaman kansu da na cikin gida duka ana jin sakonnin mu ɗiyan gwagwarmaya muna ba da sakonni muna gaishe-gaishe sai muka maida ta kungiya wadda za mu kawo mu magoyan baya bisa ga tahiyar kasashenmu saboda wa'annan al'umma da muke yin kiraye-kiraye saboda su in an yi wani aiki na gwamnati mu ce nan yayi inda bai yi ba mu gayi saboda a gyara saboda wani bi gwamnati na ba da ayyuka na ƙasa gare su sai su rasa ayyanar da shi to da kiraye na da muke yi gwamnati ke samun labari sai ana daidaita al'amura tunda ƙasa takwas na afirka ne akwai niger akwai nigeria akwai cote d'ivoire akwai kamaru da chadi da gambia da burkina faso duka kuma muna da wakilai ko ina cikin su wa'annan saboda kungiya ce ta sa kai za ta ayin aika irin na taimakon kai da kai musamman taimakon juna kamar masu bukata ta musamman akwai marayu akwai kuma ziyarce-ziyarce da zamanin kai kamar gidan yari wanda zamanin ka kai agaji kuma da waye ma matasa kai bisa shaye-shaye da zaman banza da aika na ta'addanci musamman an ce ta afirka ce yau afirka muna bukatar zaman lahiya da kwanciyar hankali da tsaro to bisa shine wagga kungiya take bisa ayyukanta na taimakon al'umma kuma mu ne muka sa kanmu bisa wannan kungiya muna har hada kudade wanda yake ba su taka kara suka karya ba saboda su ne muke irin wannan ayyuka na taimakon kai da kai muna kama ma gwamnati musamman bisa ƙananan sana'o'i da matasa ke renawa yau matasanmu suna rena ƙananan sana'o'i shi kuma da ƙarami ake babba za mu rinka waye ma matasa kai bisa aiki sana'a ko kaka take ya kamata matashi ya rike ta saboda ita ce darajar matashi yau ko so ake yi a taimaka maka in baka sana'a ba a iya taimaka maka kuma matashi su ne mai yan gobe saboda su ne ma musamman ɗiyan ta'adda wa'annan da suke farauce mana matasa in ba ka aiki duk abin da aka tarbo ka kama za kai to wannan kungiya za ta tashi tsaye tana taimako tana aika tana waye kai bisa gidan radiyoyi kamar wadda kuke jin mu muna kamawa kuma wannan kungiya tana da dokokinta wadda na kasanmu na Nijar wanda suka ayyana saboda duka irin kungiyar da kake so ka kafa akwai irin tukardun da ya kamata ka je wurin gwamnati a baka takardu wadda zaka samu ka gudanar da ayyukanka to wannan kungiya ma ba mu yi kasa a gwiwa ba kan mu kafa ta sai da muka je wajen gwamnati muka kamo daidai irin takardun ta tunda ta kasashe ce an ba mu takardu mun daidaita su yanzu muna jira mu samu mu wallafa su wadda za a samu a gudanar da ayyuka wadda ya kamata daidai gwargwadon wadda doka ta kasan mu ta bada to kaga wannan irin ayyuka na alheri to irin shine kungiya za ta rinka gari gari da ƙasa-ƙasa da jihohi-jihohi kuma akwai kati na ƙungiya wanda muna nan muna wallafa shi wanda kowane za ya ɗoka musamman wannan ƙasashe namu na afirka malama jamila isaka daga jihar zandar ita ce shugabar mata ta ƙungiyar ta kuma zayyana wa shirin afirka a yau wasu daga cikin burukan wannan ƙungiyar musamman a ɓangaren mata To, masha Allah alhamdulillah kamar yadda na kasance ina da matsayi na mata duka ta Afirka baki da kira da zan yi musamman ma ga mata wa'inda suke gwagwarmaya daban-daban a cikin ƙungiyoyi kirana ga mata idan mun lura ga baki mu ana ganin idan mace kina haraka ta ƙungiya sai aga ko kamar wani shashanci ne kike yi alhalin ba hakanan nan ba ba ke zumunci ne na Allah Ubangiji subhanahu wata'ala kuke gabatarwa ga baki ku duk da ko dama idan an ga mace da namiji suna cakuluwa su an ga muku wani mummunar fahimta mu kuma to a cikin ƙungiyoyi daban-daban musamman ma masu kira da sauraron ta Afirka ga baki ɗaya mai gaskiya muna ayyuka ne na ci gaban tafiya kuma muna ayyuka ne na wajen wayewa da mata kawuna musamman ma su fahimci duka inda rayuwa ta fuskanta musamman ma in yi kira ga irin sana'o'i na ya mata za ka gani wata tana da babbar sana'a za ka gani kuma wata karama ce sana'ar tata wata kuma za ka gani ma'aikaciya ce kuma sun gamzamna ma ba su da aikin yi to zan yi kira musamman ma ga mata mu kama mu jajirce duk da kuwa kowace ragamar tafiya sai da mata ake yi idan babu mace tafiyar nan ba za ta taɓa yiwuwa ba to kirina ga mata a nan komin ƙanƙanuwar sana'a ya kamata a ce mun ba ta muhimmanci da darasha da kima duk da kuwa kowa da abu kalilan ƙin nan yake ficewa babba to kiri na ga mata mu jajirce wajen yin sana'a kar mu bari zuciyar mu ta nakasa sai dai mu zauna ko mu roƙa a gurin wani sai mu ga mun dora ma kan mu ƙarya ta rayuwa ma'ana dogon buri kenan ya kamata ga baki ɗaya mu musabki wannan duk yadda sana'a take duk yadda take ko mun ta ce mu so mu saida mu samu riba mu kama ta da hannu biyu a ɗaya daga cikin manyan ayyukan da wannan ƙungiyar ta masu kira da sauraron radio ta afirka ta yi a baya-bayan nan har da bayar da kyautar magunguna ga wani ƙaramin asibiti na unguwar maɗatai da ke arewacin birnin da magaram malam kabiru sule usman shine mai yada labarai na wannan ƙungiyar ga kuma ƙarin bayanin da ya yi mana to da yake dai mu muna jihar da magaram ne lillahi akwai yan ayyuka da muka samu wanda muka gudanar da su a san kwanan baya da kuma wanda muka yi kwanan nan musamman inda muka jagoranci eh, sharar masallatayya da kuma nome kaburbura daban-daban a nan cikin jihar da magaram eh, kuma baya bayan nan in ba zan manta ba mun kai wani taimakon magani a wata karamar asibiti wadda take a unguwar madatai a arewacin da magaram cikin shiya ta uku musamman inda muka samu gayyatar eh, magajin gari na shiya ta uku wanda ya gane ma idan shi a gaban shi kuma kungiya ta masu kira da sauran radio ta afirka ta ba da tallafin maganin da ta yi alkawali ko kuma ta ɗauka wanda duka a cikin aikin ta ne to alhamdulillah bayan wannan ma kuma akwai ayyuka da dama wanda muke so zan mu gudanar da su insha Allah musamman kamar irin kai tallafi a gidan marayu da kuma eh, wayar da kawuna musamman kamar irin makiyaya da manoma wanda zaka ga suna faɗace faɗace to duka wani aiki ne ya rataya akan kungiyar mata masu kira da sauran radio ta afirka kuma da irin waye kai da shaye-shaye da matasa suke wanda duka aiki ne wanda kungiyar mu ta masu kira da sauran radio ta afirka ta sa eh, gaba kuma insha allahu eh, kamar yadda muka sa wannan guri namu gaba muna roƙon allah allah ubangiji cika mu gurin mu kuma muna roƙo ga magabata musamman sarakuna wanda su ne eh, ƙashin bayan eh, dukkan wasu al'ummomi kuma wanda su ne suke har haɗa kawunan al'ummomi ga baki ɗaya muna kira da eh, irin sarakuna da manya-manya ma'aikanta uwa uba ma da shugabannin ƙasa ga baki ɗaya wanda ya kamata su kama mana akan irin wannan ƙungiya ta mu wadda aikin ta sa kai ne kuma ga irin taimakon da take yi musamman kuma ga masu hannu da shuni wanda bayyayiwa ne duk irin tahiyar da kungiya za ta yi a ce babu sa hannun masu hannu da shuni su kan kansa muna kiran su ya kamata in sun ji wannan kungiya ya kamata a ce a rika tallafa ma eh, irin wannan kungiyoyi wanda kungiyoyi ne masu ayyuka na alheri ba kungiyoyi ne ba masu neman tashin tashina to alhamdulillah muna kara eh, ba da godiya mu akan gidan radio Iran da suka neme mu muka tattauna da su kuma muna godiya kwarai da gaske Allah ubangiji bar zumunci eh Allah ubangiji ya zama da kasar mu lahiya Allah ba mu zama lahiya ga baki daya Ƙasar Ghana na daga cikin inda wannan ƙungiyar ta samu gindin zama kuma a cewar malam tukur PMC Raina mataimakin shugaban ƙungiyar rashin Ghana sai Hamdala da yabo akan yadda ƙungiyar ke aiwatar da ayyukanta kawo yanzu hakika yana ɗaya daga cikin manufofin wannan kungiya baki ɗaya shine taimakon al'ummar da kake cikinta taimakon kai da kai yawa mukan samu baki daga najeriya niger da sauran ƙasashen mu dai sun zo nan wasu za ga ba su da masauki wasu za ga ba su da wani aiki da suka zo da shi ko wani jari da suka zo da shi wanda za su fara sana'a to mukan dan sama ma masauki da dan wani a haɗa ka da wani wanda za ku fara kasuwanci ko wata sana'a haka har dai kai ma ka samu ka tsaya da kafarka takan faru ka ga wani kwana sun kare nan in za a kai mutum sai an biya kuɗi to a nan ma mukan yi kokari mu ga mun ba da gudunmuwar mu a je mu ga an sitarta mutum an kai shi yana ɗaya daga cikin a kira mutanen mu da a gaya mai matsala cewa ka ji ga abin da ke faruwa wani za ka ga bai daɗe da zuwa ba bai da kuɗi shi ma mukan yi ƙoƙari mu ga mun haɗa wani abu an ba shi domin ya je ya gaishe da iyayen shi ko ya bi wannan dai bukata don haka wannan shine yanzu dai manufofi da muka sa a gaban mu kuma bi izinin lahi ta'ala muna yada manufar wannan kungiya al'umma suna karba suna godiya suna cewa lallai wannan tafiya ce wadda za a yi ta da su ɗari bisa ɗari insha allahu nan ba da wasu 'yan lokuta ba kungiyar mu reshen akara ghana za ta kai inda ba mu tsammani ba allah ubangiji ya taimake mu ya kara haɗa kan al'umma dukka da ke cikin wannan ƙungiya baki ɗaya kamar yadda muka ambata wannan ƙungiyar sannu a hankali na samun karbuwa a ƙasashen afirka da dama bayan dogon lokaci na kasancewa a cikin ƙungiyar yanzu haka najeriya ta zama daram a cikin wannan ƙungiyar ta hanyar kafa ta na ƙasa malam gwani ali gamadan shi ne shugaban ƙungiyar na najeriya a cikin bayaninsa ya sai yana wa shirin na afirka a yau wasu daga cikin ayyukan da suka sanya a gaba har ma da waɗanda suke fatan cimmawa a nan gaba kasancewar yanzu ne aka fara ayyukan to alhamdulillah wannan kungiya ta mu yanzu da nigeria ta samu karbuwa a maimakon baya da bata samu karbuwa ba amma yanzu sakamakon fara ayyuka da muka yi alhamdulillah ta samu karbuwa yadda ake so a kuma aikin wannan kungiya shine nan tallafawa marayu wayar da hankalin matasa kan illar shaye-shaye da kuma illar zaman banza a sannan kuma da taimakon marayu biyan kuɗin makarantar su maganin su da kuma kayan sawa sannan kuma da tallafawa a junanmu ma'ana wannan ba shi da lafiya mu tallafa masa a masa magani sannan da kai ziyarce-ziyarce gidan yari da kuma asibitoci sannan kuma da tallafawa na kasassu ba da baya da haka muna yunkurin cewa wato hanyoyinmu musamman karkara waɗanda suka ɗan lallace mukan ƙoƙari mu gyara sannan kuma mukan ƙoƙari mu gyara magudanar ruwanmu na gari bayan haka kuma wannan ƙungiya tana yunkurin duk wani masallatai da suke da matsaloli a yankunan mu da ma yankunan da ba namu ba mukan shiga mun yi gyara gyara a cikin wannan masallaci kamar misalin sayan shimfiɗa da kuma wato fenti idan ya kama da dai gyara sufiku kamar yadda wani masallaci a nan a garina a masallacin sa'ad bin warkas da muke ƙoƙarin yanzu insha Allahu muke ƙoƙarin wajen a sayan masa sola wacce insha Allah ta'ala za a ɗaura ta kuma wannan ƙungiya ita ta yi ƙoƙari akan wannan al'amari a ba da baya da haka kuma alhamdulillah muna samun karuwa kenan na shigowar mambobi sakamakon a baya saboda mutane ba su fahimci kungiyar ba a shine ba sa karɓar ta hannu biyu-biyu, amma alhamdulillah yanzu an karɓe ta hannu bibiyu kuma alhamdulillah mu da ike ba mu daɗe da buɗe ofishinmu ba na nan shi sa sai a hankali ayyukanmu ba su riga sun kan kama sosai yadda ake bukata ba amma nan ba da jimawa ba tun da yanzu alhamdulillah an buɗe ofishi to insha Allah ta'ala aikinmu zai ci gaba da wanzuwa yadda ya kamata. To masu saurare ga shi dai shirin ya koro da muhimmin bayani sai dai kashi lokacin da muke da shi kayyadadde ne. A don haka nan za mu dasa aya a cikin shirin sai makon gobe a rana irin ta yau inda za mu dora daga inda muka tsaya inda kuma za mu ji har da wasu dokoki da wannan kungiya ta tanada domin tabbatar da tsari da kuma janyo hankalin jama'a. Kafin nan a madadin kowa da kowa ni Hassan barka na agaris da na shirya na kuma gabatar da shirin da taimakon illahirin mambobin kungiyar ta masu kira da sauraron rediyo ta Afirka nake cewa mu haɗu a shiri na gaba idan mai kowa mai komi ya yarda. Tunzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurari. ra'ayoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wannan shirin na muryoyin masu saurare. Shiri ne dai wanda bisa ga al'ada yakan baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku to a ƙwarya. Kamar kullum yau ma ni ne Hassan Barka na Agadas ke muku lalimar habin a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan radiyo Iran mai magana Hassan Omar daga unguwar Sabon Gari da makaramshin bude Nijar mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radiyo ta Afirka. An so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da sakin dan tsohon shugaban kasa wato Muhammad Bazum da wannan sabuwar gwamnati ta jamhuriyar Nijar suka To gaskiya wannan abun bai zo mana da mamaki ba kuma mun ji daɗin yadda aka saka shi wannan wannan ɗan gida na muhammad bazum amma muna kira ga duk 'yan Nijar wannan abun da wannan sojojin suka yi mun sani sare sun yi shi ne ba don su cuta ma wani ko wata ba kenan muna kira da a bar cece kuce akan wannan abin da sojoji suka yi da musan duk abin da za su yi kawai akwai wani abu da yake tare da wannan abu na gode ku tashi lafiya mai magana hasalash mamar daga unguwar sabon gari da magana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu biyawac da ni ne salih muhammad jamhuriyar nijar kasa gadas san barka ina gaishe ku ina gaishe ku ina jinjina muku kuma ina da matukar farin ciki da kashin da yahuda suke sha kasar gaza a cikin gaza ana kashe su kamar shi wallahi su yamma koyon suna kashe yara da mata kawai kuma muna kira ga ƙasar iran allah taimaki kasar iran ta mai da burtani mai zafi sa kan maki allah siriya ma ta mai da iraq ta su jefa hezbollah kuma su buga husa su ma su buga wallahi Allah ba ku nasara wallahi ku taɓa tsoro Amerika Anthony Blinken ya zo nan gabas ta tsakiya inda yana mutane wayo sai da je Turki ya je ina ya ina wai da zo Isra'ila wai Isra'ila hakkin ta ta kare kan tarama yau su mutanen Gaza ba su da su kare kansu kuma kuna kira waya tana canji ne ana wane ne ana wane ne tana kashe journalist kuma ku kashe journalist ke su ne Yahudawa ku bi gidan tela su da mutanen da ke cikin gidan tela ba su bari wani abu Yahudawa abin da suka dama su ce kansu su da Amerika kenan kuma kuma kan ku abin da gudama ma ba bautar ka duniyar ga mutanen Iran da Hezbollah kan ku saurara musu wanga mutane kuma ne ma shi wani wannan sun zini na sun zini amerika ce shirme ne Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio Iran mai muku magana Alkasum ne a gadayas jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina so ku bani dama zan bayyana ra'ayina saman wannan hare-hare na haramtacce ƙasar Isra'ila da take kai ma al'ummar birnin Gaza. To gaskiya wannan hare-hare ba abin mamaki bane duk wanda ya san tarihin Yahudawa duk wanda ya san su da addinin musulunci to kai ya zo mai da mamaki sai dai mu abin da ya ba mamaki ƙasashe na turawa kasashe na occidental masu tutiyar kare incin dan adam masu tutiyar kare demokradiyya masu tutiyar kare addinai ina suka shiga kuma wannan eh, eh, wannan kwane-kwane da suke suka ki dawowa saman wannan kudiri da majalisar inkin duniya ta shata to su san da cewa idan aka ce a ta haka occidental kasashe na turawa wallahi za su girba abin da suka shibka abin da yasa na ce mi idan ka diba cikin asiya ba inda ba su shiga gaba ba da majalisar inkin duniya duk kasar da take so ta balle cikin wata ƙasa za a taimaka mata ta balle misali a dibi koriya ta arewa a dibi koriya ta kudu a dibi ƙasar rasha a dibi ƙasar ukraine a yanzu a dibi ƙasar china yadda suke so taiwan ta fita cikin cikin china a dibi nan an aka zo ƙasashen mu na afirka ƙasar habasha eritrea ya aka yi a zo sudan sudan ya aka yi to muna kira da kasashe na occidental su san da cewa kasashe na turawa idan ba su gyara siyasar su ba to billahi lazi kasar rasha da kasar china sun sauya siyasar turai su san da haka nan mu ba wata kima da muke gani a gare su majalisar ɗinkin duniya foto ce abinda ƙasar amurka take so da abinda kasar occidental suke so ita ce take yi amma ba wai ita take gudanar da kanta ba da haka nan ma wani bawan Allah wani masani kwatamta yi ma majalisar injin duniya a rushe ta a sabuwa radio iran mai muku magana alkasum ne a gada ku tashi lafiya assalamu alaikum shafin hausa na murya jamhuriyar musulunci ta iran suna na usman mai dala bosheri ta da magaran a nijar hakikanin dama da ake wa muke beka sakonnin eh, abubuwan da suke wakana cikin kasashen duniya da hakan zai kira ga kasar isra'ila da ma magoya bayan ta irin yadda take kutse bisa kan session suke makwabtaka da ita tana kashe duk wanda take so kamar misali je wanda yau kana a kasar lebanon inda ta shiga ta kashe mataimakin kungiyar eh, da ake tunanin ta yan uwa musulmi ce da haka muke cewa ya kamata kasashen musulmi su tashi tsaya kuma su tsare kasashen su duba da wani alƙaramin kasa ta zai musu kadangaren eh, bakin tudu kenan me yawan su ya kamata a ce su haɗa kansu su yaƙi babbar ƙasar nan koda suna tsoron ƙasar amerika da ƙasashen turai tunda su ma eh, suna hutuwa su yi faɗin ra'ayinsu da irin goyon bayan da suke nuna mata kenan su ma su kokari su haɗa kansu su yi tunanin cewa ko da baki da ku da mutum eh, in dai musulunci ya haɗa ku kenan kawai kamata a ce ya zama dan uwan ka taimaka mai ko ta bangaren kayan aiki gode suna na usman mai dala bushari ta da magana alija assalamu alaikum hausa biyu kai tsaye kuna tare da muhammadu lawal luwaye garin matsan kai jihar da magaram jamhuriyar nijar alhamdulahi ina so zan yi tsokaci dangane da irin farmaki da ake kaiwa wa'annan bayan allah falastinawa da cin zali da ake musu gaskiya kamata eh, ƙasashe na musulmi wato a tashi a ɗau mataki akan wannan eh, haramtacciyar ƙasa da 'yan koranta da suke taimaka mata na cin zalin musulmi saboda haka ko mu ma nan eh, a nahiyar afirka musamman ma bangaren mu na hausa mu ma akwai gudunmuwar da za mu iya badawa wato wajen kai musu ɗauki wato a daure a kokarta a yi addu'a a shiga masallatai da inda ya kamata wato a yi addu'o'i a roƙi Allah ya kawo ɗauki wa wa'annan bayan Allah da mu ma ga baki ɗaya wannan shine ra'ayi na BOH ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na BOH muryar musulunci sunana haɗari mai kwamfuta mai yama local government ta Najeriya to alhamdulillahi a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in tofa albarkacin bakina dangance da abin da ke ci min tuwa kwarya a yau to babu shakka matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauka na jingina amfani da takardun kammala karatun digiri na kasashen benin da kuma togo gaskiya ba abu ne wanda ya dace ba duba da irin yadda kamata yi a ce an gudanar da bincike akan dukkanin wanda ake tunanin yana da takardun bugi domin a bankaɗo nan irin al'umma ba wai a ce gaba ɗaya ba domin ba za a taru a zan ɗaya ba lokacin da duk wani ya tsaya ya karatun gaskiya lokacin wani kuma ba zai yi na gaskiya ba a ƙarshe muna addu'ar allah ubangiji ya tabbatar gabatar mana da mafi alkhairi akan wannan lamarin suna na haɗa da mai kwamfuta mai ma daga jihar kebbi a nigeria. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu shashin hausa na radio iram mai magana naku hassan dan jihar tawa mazamni gambia eto eh goyon bayan da muke kara ma wannan shugaban kasa muhammad chani wannan kungiyar a kafa ta murkushe wanda suka ci kuɗin kasa wannan gaskiya muna goyon bayan haka kuma muna fatan allah sa haka shine alkhairi kuma haka suka kokari mu ma talaka muna ba su goyon baya na ku nake magana Hassan ɗan jihar Tawa mazauni Gambia Sarkunda Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hassan na gidan radon Ira Musulunci Iran ne muku fatan alheri Sudana Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasu gidan Ure Nijar jihar Maradi Allah ya kara ma wannan gidan rado daukaka Allah ya kara ma wannan kasa ta Iran ɗaukaka a ina kira ga ƙasar mu jamhuriyar Nijar Allah subhanahu ya ba mu kwanci hankali ya tsare mana sojojinmu ya tsare mana duk wani mai fada a jidan cikin kasar Nijar baki daya Allah subhanahu ya kara mana sa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu ci gaba da yi makasa addu'a Allah ya kawo mana kwanci hankali cikin kasar mu kuma Allah ya haraba shi raba mu daga sharri makiya musulunci ya ɗaukaka musulunci da musulunci ya kare kafirci da masoya kafirci kuna tare da Ibrahim Shushana wanda yake garin kasa sake jamhuriyar Nijar jihar Maradi asan Barka ina maka fatan alkhairi Allah ya saka kowa da alkhairi sai an jama'a huta lafiya wa salam To masu mu saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan doga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya saki haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu. Ni Hassan Barka na Agadas da na kasance da ku ke cewa bisalam a huta lafiya. yanzu kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar ƙasa da ƙasa. da kuma wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu dubi ne akan sabon sanar da aka buɗe na yaƙi a tekun red sea inda ƙasar yaman ta sanar da kai hari kai tsaye a kan jiragen yaƙi na ruwa na amurka da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. lokacin da aka fara yakin gaza kasar yaman ta fito fili ta bayyana matsayarta kan abin da za ta yi na kai ɗauki domin bayar da kariya ga waɗanda ake zalunta a aikace kuwa an ga yadda yamanawa ɗin suka kai hari a kan jiragen ruwa da suke kai haja zuwa ga haramtaccen ƙasar isra'ila da hana su wucewa ta wannan mashigar ta babul mandab da ke a teku red sea dama dai mutanen yaman sun fara kaiwa haramtaccen kasar isra'ila har-hare da makamai masu linzami da kuma jiragen sama marasa matuki musamman ma dai akan yankin ilad da dama daga cikin makaman da suka harba sun isa inda ake so sai dai wasu kuma amurka da birtaniya da faransa sun rika harbo su da hana su zuwa ta hanyar jiragen ruwansu na yaƙi da suke a teku red sea yanzu kuma an shiga wani sabon shafi ta yadda kasar yaman din ta sanar da kai hari kai tsaye a kan jiragen yaƙi na amurka saboda taimakawa haramtacciyar kasar isra'ila take yi a yaƙi da falasinawa da kuma yi musu kisan kiyashi kakakin sojan yaman janar yahaya sari ne ya sanar da cewa sojojinsu sun kai har-hare da jirage marasa matuki da makamai masu linzami a kan jiragen yaƙi na ruwa na amurka jawabin janar yahaya sari ya kunshi cewa sun kai wannan harin da dai a matsayin martani na farko akan kashe mutanen yaman goma da amurka ta yi kwanaki kaɗan da suka gabata don haka abin da yake tafe yana tafe ita ma ingila ta sanar da cewa hare-haren na jiya sun shafi jiraginta na ruwa wanda ta ce rabon da aka yi mata hari irin wannan ya ɗauki shekaru masu yawa to shi kuwa ɗan majalisar koli ta siyasar ƙasar yaman muhammad salih annu'aimi cewa sana'a ta gama ɗaura ɗamarar yaƙi domin yin gaba da gaba da amurka muhammad salih ya kuma ƙara da cewa da akwai war yaƙi a cikin wannan yanki ya ɓarke idan har amurka wata ji gargaɗin da yaman take yi mata ba mutanen yaman dai sun ɗauki matakai har kusan guda uku gabanin a iso nan dangane da abin da yake faruwa a inu na kisan kiyashin da ake wa al'ummar gaza a mataki na farko shine kai har har kai tsaye daga yaman zuwa yankin ilat da jirage marasa matuki da kuma kamai masu linzami masu cin wato zango mai nisa sun kuma bayyana hakan ne a matsayin shiga yaƙi domin kare al'ummar falasɗinu mataki na gaba shine suka hana dukkanin jiragen ruwa na haramtaccen ƙasar isra'ila wucewa ta mashigar babal mandab mataki na gaba kuma wanda shine na uku yamanawa ɗin sun ɗauki matakin hana duk wani jirgi na kowace ƙasa ce zuwa haramtaccen ƙasar isra'ila har sai an bari ana shigar da kayan agaji zuwa yankin gaza to daga jiya an shiga wani sabon zango a wannan gaba da gaba da ake yi tsakanin ansarullah na yaman da kuma amurka da kasashen yamma da suke kare haramtaccen kasar isra'ila ta ci gaba da yi wa al'ummar falasɗinu kisan kiyashi a can amurka kafin watsa labarunta suna magana akan cewa har yanzu fa sana'a ba ta yi amfani da dukkanin nau'o'in makaman da take da su ba daga cikin abin da ake tsoro mutanen neman za su yi amfani da shi da akwai nakiyoyi na ruwa da ba za a iya ganin su ba daga cikin abin da yake damun amurka da ƙawayenta kuma shine makaman da suke amfani da su wajen kakkaɓo jiragen sama marasa matuƙi na yaman wanda suna da tsadar gaske wani makamin guda ɗaya ya kai dala miliyan ɗaya har da rabi idan aka harba shi zai kakkaɓo jirgin sama marasa matuƙi ne da kudin kera shi baki ɗaya bai wuce dala dubu ɗaya ba a can yaman da akwai wuraren kera jirage irin waɗannan masu yawan gaske da gano su jan aiki ne kuma a kowane mako ana iya kera ɗaruruwa na waɗannan jiragen a yama bugu da ƙari abin da yake damun ƙasashen na turai a ƙarƙashin jagorancin amurka shine barkewar yaƙi a wannan yankin na red sea wanda zai ƙara dagula al'amuran kasuwanci a duniya da sufurin jiragen ruwa sannan kuma a can ɗaya gefen suna tsoron cewa mutanen somalia da suka yi ƙaurin suna wajen garkuwa da jiragen ruwa za su sake taso da tsohuwar sana'ar tasu. da haka zai mai da ilahirin yankin cikin wani yanayi mara daɗi gwamnatin ƙasar yaman ta ɗora amurka alhakin mayar da teku red sea zama wani filin daga inda a kwanakin ba ta jaddada cewa su fa nauyi ne rataya a wuyansu su kare mutanen palestino don haka za su yi da abin da za su yi domin ganin cewa sun sauƙaƙe wa falasɗinawa alhalun da aka jefa su ciki da amurkance kuma umul haba'isi ƙungiyar ansarullah a yaman ta fitar da bayanai masu yawa hakanan kuma gwamnatin sana'a ɗin dangane da halin da ake ciki a wannan teku na red inda majalisar ƙasar yaman ta ce dukkanin jiragen ruwa suna wucewa cikin 'yanci amma banda masu zuwa tashoshin jiragen ruwan haramtacciyar kasar isra'ila ko kuma masu kai mata kayan da take bukatuwa da shi domin ci gaba da rayuwa to abin da yaman take cewa shine dukkanin masu taimaka wa haramtacciyar kasar isra'ila a kisan kiyashin da take yi wa mutanen falasɗinu sun zama halittattun waɗanda za ta kai wa hari ba kuma za su wuce ta cikin teku red cikin daɗi ba a bisa wannan dalili abin da ya kamata kasashen na turai karkashin jagorancin amurka su yi shine dakatar da yaƙi a kan al'ummar falasino to ma sauraro za mu da sa'aya a nan saboda shirin muna da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara. kafin mu karkare baki ɗaya yiwuwan kwana da ku muna ga ta ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Tozu kuma ga shirin na ƙarshe shirin nan na makoyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahman rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saurara da ko a cikin wannan shirya na mu koyi harshen farisanci inda da dala ubangiji yau za shiga cikin darasi na ɗari a makon da ya gabata kun ji cewa muhammad tare da abokinsa kamal sun tattauna dangane da yadda aika ke gudana a sashen kula da watsa shirye-shirye zuwa kasashen ketare na murar jamhuriyar musulunci ta iran da kuma kamal ɗaya ne daga cikin ma'aikata na gidan radiyon larabci da ke wannan sashe dangane da yadda suke gudanar da ayyukansu kuma suke yada shirye-shiryensu sun tattauna tare da muhammad kuma za a je tattauna kamar ta gabata a cikin wannan shiri amma kafin nan sai an saurari dukkanin kalmomin da za a amfani da su kamar haka. چه کاری؟ ایکی شما انجام می دهید کی کی رادیو عربی گیدن رادیو لربچی خبر لبری اخبار لبری گزارش رهوتو شنونده می شنوندگان ماسو سوراری من ترجمه می کنم نی اینا ترجمه و گوینده می گباتر دا شده شده رادیوها گیداج رادیو برون مرزی بانگران واسه شده زوا قصه شنگی تری برنامه شری برنامه ها شری شری آنها تولید می کنند سو سنا شری آنها پخش می کنند سو سنا واز صدا مریا جمهوری اسلامی جمهوریر مسلمچی مختلف دبن دبن نگاه دوبی مطبوعات جریدو دمجلو مجلو آشنایی سامون مسنیه اسلام ادین مسلمچی، مساله، بطو مسائل بطوتوع روز رانا جهان دنیا ایران قصر ایران ایران شناسی سنن ایران متنوع دبن دبن در مورد dangane شما دارید کی کانادا ما تولید می کنیم مو منا شریعوا تعداد ونی عددی سراسر باکی دیا جهان دنیا ما داریم مو منادا از طریق تهنگر نامه وسیقه تلفن ویر ترهو ایمیل هنگر ایکی واد ساقو تا ایمیل آنها در تماس هستند سو سنا چکن تنتبر نظر مهنگه شما میدانید کی کسنی درست است هکنی علاقه سو ما پخش می کنیم مو منا واتساوا تا امروز هر زوا یو من گوش نکرده ام بن تبا با شماره لمبه فرکانس میتوچن کام شده شری؟ من میدهم نی زم بایر لطف می کنید که کیوتا bayan da aka saurari waɗannan kalmomi baki ɗaya yanzu kuma sai a saurari yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kamal a cikin harshen faransanci. شما در arabi ce چه کاری انجام من اخبار و گزارش ها را ترجمه می کنم. در ضمن گوینده خبر هم هستم. رادیوهای برون مرزی چه برنامه هایی برای شنوندگان تولید و پخش می کنند؟ صدای جمهوری اسلامی برنامه های مختلفی تولید می کند مثل خبر، نگاهی به مطبوعات، آشنایی با اسلام مسائل روز جهان، ایران شناسی و غیره پس برنامه های متنوعی دارید؟ بله، رادیو شنوندگان مختلفی دارد. پس باید برنامه های متنوعی داشته باشد. راستی، رادیوهای برون مرزی چه تعداد شنونده دارند؟ این رادیوها در سراسر جهان شنونده دارند شنوندگان از طریق نامه، تلفن و ایمیل با برنامه ها در تماس هستند پس شما نظر شنوندگان را در مورد برنامه ها می دانید. درست است؟ بله ما با توجه به علایق شنوندگان برنامه هایی را برای آنها پخش می کنیم من تا امروز رادیوهای برومرزی ایران را گوش نکردم من به شما شماره فرکانس رادیو عربی را می دهم لطف می کنید تو مجلل تونز کماسی اصراری ونن تتونا و کمری در اما در ترجمه چه اچکن هرشن حوصا To da wannan zamu karkare sai Allah kai mu gobe da safe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.